Calum, calum. masu saurare barka da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na labarun matasa daga nan ɗakin magana na studio kalangu kuna tare da rakiya arimi da kuma ƙawata fanta shamsu yaya ne kin tashi lahiya lafiya kalau kiki to miki labari a yau To a yau dai za mu ji yadda cutar coronavirus ta bunƙasar da sana'ar sayar da takunkumi a cikin takaitaccen rahoton namu za mu je wajen wasu matasa da suka fito suka ba da jinin su domin taimakon mabukata. Za mu rufe shirin namu da filin wasannin motsa jiki kamar ko da yaushe. kiki wannan cutar ta coronavirus ta bunƙasar da sana'ar sayar da takunkumi matasa da dama sun shiga a cikinta kamar wannan matashin mai sana'ar ɗinki da ake cewa umaru salai akalla yakan ɗinka kimanin takunkumi ɗari a kowace rana ga rahoton hawa maman novar covid-19 ta tura matasa maɗunka da dama komawa ɗinkin takunkumin rufe baki da hanci wata hanyar kawo tasu gudunmuwa ga yaƙi da cutar corona ta da samun kuɗin shiga babata dai ga sunan muna yi wanda aka sani wanga na wando shine muke sawa muna yanka mun gani cikin duniya ma babu su kowa yana nema kenan dole ne mu taimaka mu su kan wannan shine na zamna nan ma aji sauran aiki na na ta yi haka nan a taimaka mutane duk da haka a yanzu haka a yankin maradi matsalar ba ta yi kamari ba sosai game da annobar cutar coronavirus amma sai da takunkumi baya kawo matsala ga Umaru Sale wani matashi masu sari su ne abokan cinikiyarsa sosai. Eh ana samun ciniki tunda akwai masu sari ko da na dan fara sai na je na gwaggwada musu na ce gashi muka yi tinaki da su suka ce suna son dozin ga yanda suke so ga yanda suke so muna ba da su ka bi dozin kenan kan 40 40 in sai da ne mu sai da 40 40 to riba dai ba da a samu dala goma goma duk <laughs> abin da aka sai da 40 ya samu dala goma ko ga wani gaskiya an zamna za a yi dai ayi aiki ana yin da 80 ma ayi ne masu dinka takunkumi na alasan barka tare da annobar covid-19 sabanin wasu fannoni inda komai ke tafiyar hawainiya baya matakan kandakarki da gwamnati ta shimfiɗa domin yaƙi da yaɗuwar cutar. kai gora ne ma husaina shiga ɗin takunkumin nan <laughs> wai kin san da magajin garin babban birnin yamma ya tilasta da a sa takunkumi ta gora amma kin san da akwai aiki wajen yan matan babban birnin yamma. aiki kuma nami ke yanzu kin ga sajan baki da takunkumi? <laughs> Gaskiya to ga dai tsokacin da wasu daga cikin su suka yi wa mai ɗaukar rahoton mu Zainabu Abdu Saidu. Ba ni iya sa jan baki sannan kuma in sa takunkumi na. Don haka dole in bar sa jan baki domin in samu in saka takunkumi na. Yanzu da aka mai da sa takunkumi dole, ni dai kam na bar sa baki. Dan mai kawai nake sawa baki na dan kar ya bushe. A yanzu ko hoda ba mu iya sawa mu saka takunkumin baki, domin in muka sa hoda takunkumin nan zai shahe shi. Ai dama na faɗa. <laughs> Na ji kam. <laughs> ta wani bangare na daban gora matasan jihar tawa kan zuwa cin rani a garin gaya wanda yake jihar dosu musamman ma waɗanda shekarun su ke tsakanin sha hudu da sha takwas. tabbas wannan wata hanya ce da suka ɗoka domin sama ma kansu abinci da kuma gudun zaman kashe wando ko me yasa suka zaɓi garin gaya amsa a cikin wannan rahoton da fadal alu ya aiko mana. yawancin wannan samari matasa 'yan asalin gundumar madawa ne da zaran sun zo garin gaya cikin sana'o'in da suke suna yankar far maza bisa tituna a basu 'yan kuɗi. shekara ta biyu yanzu ina wannan aiki mun ka buga saboda dai mun ga ita da sauki eh, sauki ma muna gyaran harke ne mun zo mu samu dan abin da mun ka samu na kuma ya zanna gida mu samu dan na tuwon mu samu na ajiya sai mu ajiye mu kai mu aika mu soyayya dan da mun san tana kusan ga gida ne idan haka nan na mun ka zaka nan zufa goshinsu na ba su damar rayuwa cikin garin gaya kuma su aika wa uwayen ko kuma iyalansu 'yan kudaden da suka adana. Ka samu abinci ka samu da ya ka aje in saura suka samu abinci ka ce, in ma baka samu ba wanda ka aje suna za ka ɗauka ka ce. wannan 'yan samarin matasa suna ɗaukar haɗura iri-iri don kar su kasance ƙarƙashin ɗawainiyar mahaifansu kuma da inda damana ta tunkaro sai su hamzarta komawa gida don noman gonakansu. Gora, ai ba da jini yana da mahimmanci sosai kuma yakan ceci rayuka da dama. To sai dai a wannan lokacin da annobar coronavirus ke banna, cibiyar ƙasa ta ba da jini na fama da matsalar rashin. Haka ne Gora, kamar yadda kika faɗi jini ya kusa ƙarewa a ma'ajiyar jini, sabilin rashin zuwan mutane wajen ba da jinin. Amma a ranar Asabar da ta gabata, 'yan ƙungiyar matasa likitoci na ƙasar Nijar sun je sun ba da jini a cibiyar wadda ake kira sai NTS. Ga rahoton da abokin aikinmu Olivier a Sagbabi ya shirya mana. A wannan Asabar 11 ga watan Afrilu matasan yankin Yamai sun amsa kira bayan kiran da ƙungiyar matasan Nijar ta yi domin su bada jinansu. A nasa bangare Li Musa jami'an bunƙasa bada jini a cibiyar tattara jini ta CNTS da ke nan Yamai tun bada sanarwar mutum na farko da ke dauke da cutar coronavirus a Nijar aka rasa tarukan mutane a cibiyar duk da cewa hukumomin kiwon lafiya sun dauke nagarta tattattun matakai. Gaskiya an samu tasiri saboda cinkoson zuwa ba da jini ya ragu. Ina son sanar da cewa matakan da ofishin ministan kiwon lafiya ya ɗauka muna biyar shi sau da kafa domin tabbatar da ba da jini ba tare da wani haɗari ba. Wata matsalar da ta ja hankalin ƙungiyar matasan doktoci mu saurari Dr. Bako Al-Moktara ɗaya daga cikin mambobi kuma 'yan sa kai wajen ba da jini. Wannan yanayi ba iya misa misalta shi ga jama'a da ba su da lafiya suke da bukatar jini wanda jinin ba sarrafa shi ne ake ba dangance da wannan lamarin ne muka gano akwai ƙarancin jini a matsayinmu na masu sa kai muka yanke shawarar ba da taimakon jininmu ƙungiyar mata masu niyya cikin bunƙasa ayyukan kimiyya da likitanci da ta halarci aikin ba da jini ta ɗauki niyyarwa da kan sauran matasan ƙasa da su ƙara himmatuwa wajen ba da jini domin ceto rayuka a cewar ame gado coronavirus na kashewa rashin bada jini na kashewa a wanga lokacin na kiwon coronavirus an samu ragowar mutane da suke zakuwa suna bada jininsu domin kowa yana a gidan shi suna jin tsoron zuwa wajajen bada jini shi yasa mun ka zaɓi wayar da kanun mutane domin mu taimaka ma waɗanda ba su da jini haka ne coronavirus yana kashe mutum amma dai rashin jini ma yana kashe mutum ga waɗannan matasa bada jini ba da wani lokaci na musamman musamman ko da a cikin annobara ana iya tunanin ceto rayuka. Yanzu kuma sai labarun wasannin motsa shikinmu. Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar sun haɗa kanukansu wajen kokowa da cutar coronavirus Isufu Idrisa shugaban ƙungiyar Sahel Sporting a lokacin da ya gabatar da wani taron manema labarai a satin da ya gabata ya bayyana yadda suke ƙoƙari a wajen kokowa da cutar daga ciki akwai tsayar da dukkanin wasanni a wannan lokacin. sannan ya sanar da cewa za su fitar da wani bidiyo na wayar da kanun mutane akan cutar coronavirus. A nan muka zo ƙarshen labarin namu na matasa za ku iya sake sauraron su a kan lambar uku biyu biyar kyauta a kan lambar Airtel.